Ɗaliban jami'a na cike da fata cikin makon nan kungiyar malamai ASU za ta janye yajin aiki bayan cimma wata yarjejeniya da gwamnati a makon jiya. Shugaban ASU Dr. Nasiru Fage ya kauce ba da tabbaci har sai ya zauna da sauran shugabannin rassan kungiyar. Wala Allah wani zai iya kawo wani hanzarin da zai kawo gyara ingantacce. shi yasa a wannan lokacin ita wannan kungiyar ta ɗauki wannan salo. Ɗalibai su fara murmushi kenan watakila suna gab da komawa jami'o'in nan. Eh to ai in kai haka kuma kamar kana so ka ari baki na ka ci min albasa kenan ka dai bari mu kai wa mambobinmu eh, abin da suka faɗa za mu gaya wa jama'a. Ina ma kuɗin da ake magana an sanya babban bankin Najeriya naira miliyan dubu biyu za su yi amfani wajen ƙara gine-gine a sabbin jami'o'in tarayya da hakan zai kawar da barazanar kaurar da su zuwa birane. shi ne saƙon da mai kishin ci gaban jami'ar tarayya ta kashere kawo jibarwa ya aiko bayan goyon baya da adawa da muka baya da labari a makon jiya. don haka duk wani wadda bai yi magana ba a ƙasar bindiga wadda kuma ya kai yayi magana wallahi muna zira ido muna sauraro kuma muna jira wasu wuraren da aka kai wannan jami'ar ba su kai kashere ba kuma wallahi babu abin da aka nema aka rasa a kashir abubuwa ne na siyasa ake so a shigo da su wadda mu ba mu yarda ba kuma ba za mu amince ba kuma wallahi wallahi ana amfani da wasu mu domin kawo na dangane da cigaban kasar findiga muna nan wallahi in sarki ne kai ko in hakimi ne kai ana amfani da kai saboda baka san abin da kake yi ba siyasar bana wallahi wallahi mutum bai mai da hankali ba sai mun wa kare alkebba bana a kasar bindiga Allah wallahi ko me zai same ni ko me zai same ni na yadda ya same ni akan wannan al'amari dama babban makasudin yajin aikin na asu shine bukatar samar da kayan aiki da gine-gine da zai sa jami'o'in Najeriya su yi gasa da sauran takwarorinsu na kasashen da suka ci gaba Nasiru Adamu Alhikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya